Gwamnatin jihar Osun ta fitar da sunan wanda za a naɗa sabon oni na Ife. Baiwa gwamnatin jihar Osun shawara akan harkokin 'yan arewa ya shaidawa murar Amurka hakan a tattaunawar da mun kai da shi ta wayar tarho. Sunana Imam Muhammad Bashir Hussein ne ba gwamna shawara don gane da abin da ya shafi mutanen arewa mazauna jihar Osun. Me ake ciki a game da nada sabon oni na Ife? Billahi dai kura ta lafa kuma kowa ya mika wuya duk waɗanda suka fito takara tun da an riga an fitar da sunan sabon sarki a ƙarƙashin umarnin mai girma gauna abdulrauf Ali Soji a Rage Shola ta bakin mai bashi shawara ta musamman dangane da yada labarai a Honorable Sami Okanlawo tare da kuma sa hannun sakataren gwamnati Honorable Mashid Olalekan Adeoti. Wane ne aka fitowa a sabon oni na efe hali yanzu? Wanda aka fitar shine Prince adeyayi Enita ogunsi wanda ya fito daga dangin JC ruling family. suna da masarauta kashi-kashi shi shi ya fito daga gidan masarauta gesi daga na aka ɗauki shi kamar gidajen sarauta na ga masarautar oni na efe dangane da tarihi suna da ɗan yawa akwai soko akwai gesi akwai adetona akwai shigo ade da me da me aka yi la'akari da shi wajen baiwa wannan bawan allah wannan mukamin na oni na efe eh to dangane da abubuwan da aka yi la'akari da shi wajen fitar da shi na farko a yana matashi na biyu kuma yana da basira sannan kuma kyakkyawan mu'amala da mutane da kuma biyayya da kuma haƙuri wanda suna daga cikin abubuwa da ake so ga wanda zai jagoranci jama'a da kuma kaifin basira da zurfin tunani na kawo abubuwan ci gaba da zama lafiya da dukkan al'umma wannan gari na Ilefe tare da baki. A can baya mun samu labarin cewa akwai wani gidan sarautar da ya kai kara yaya aka kwashe a kotu. Ya kai kara ita amma kuma kuma da hukuncin da kotu kai bai samu nasara ba. To menene gaskiya cewa akwai wani mutum da aka kashe a nan birnin Oshogo na jihar Osun to wanda muka ji cewa shine yake faɗin sunan to wanda za a baiwa sarauta a al'adance. Eh wannan raɗe raɗi ya taso amma a hukunce ko kuma dangane da jami'an tsaro ba halin yanzu kenan a hukumance dai an faɗi wanda za a naɗa wannan mukami na oni na efe kenan a halin yanzu tare da fadar mai girma gauna da kuma fitar da sarki masu zaben sarki waɗanda ake ce kingmakers mm. an fitar da sabon sarki na Ilese wanda shine sarki na hamsin da ɗaya mm. mai suna Adeyeye Enita Ogunwusi daga Gesi ruling family kuma matashi ne mai shekara arba'in haihuwa. To yaushe ne za a yi bukukuwan naɗin sa hukumance? To yanzu bukukuwan mika masa sanda girma da naɗe-naɗin wannan sarauta yana da ainihin su mutane masu shirye-shirye a nan garin ile rufe masarauta tsare-tsaren su in sun gama su mika gauna sun fudda rana wannan ya rage ga hannun su da kuma shirin shi sabon sarki in sun gama shirye-shiryen su da rana za su mika gauna in gauna ya ga ya dace da wannan rana ya sa hannu in kuma ya ga bai dace ba sai sake ba su su wasu rana ko su kawo baka rana amma in sha Allah tun da an sanar da sunan shi daman fudda shi sabon sarkin shi ne ke da wuya tun da an samu gurmuzo an samu hamayya wanda a ciki akwai wani rubu na al'adu da tafiye-tafiye honorable sikiru a yerin wanda shi ma yana daga cikin yan takara wanda wasu waɗanda ke tare da gona suke sa ran ko gona zai dafa masa amma alal hakika gona ya nuna cewa duk abin da ya shafi sarauta babu ruwan shi waɗanda ke da cancancin su je su fito da sarki su su je su zauna wanda suka ya dace ya shugabance Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.